Hausawa Top TV tashar al'umma. Allahu Akbar. Jama'a ga bidiyo za mu sa maku kafin mutuwar jaruma Zainab bus wasiyar da ta bari ta ƙarshe da kuma maganar ta ta ƙarshe wanda lokacin da za ta kwanta ta yi wasu maganganu ta yi godiya ga Allah da dai sauran abubuwa inda ta yi godiya da Allah ya ba ta lafiya inda ta ce Allah ya tashe mu lafiya kwanciyar da ta yi ta ƙarshe kenan ba ta kuma tashi ba ga dai wannan bidiyo ku kalla ku gani da kunnanku da kuma idanunku abin da ta faɗa a ƙarshe kafin mutuwarta Allahumma salli wa sallam ala rasulillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada mafi ilmi la salatan da yabata bi da mutullahi la hawla wala quwwata illa billahi al azim subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wa la akbar alhamdulillahi Allah kai ne Allah Allah na gode maka da ka bani lafiya ubangiji Allah ya bamu lafiya gaba ɗayan mu Allah ya kare mu daga dukkan fitintunu ya bamu lafiya da zaman lafiya ubangiji Allah ka tashe mu lafiya ubangiji Allah duk wanda ba shi da lafiya da mu da ba mu lafiya Allah ka mu lafiya Ta ubangiji Allah ka tashe mu lafiya ina kuwa fatan alheri ni dai sauki na samuwa alhamdulillah kuma ina godiya da addu'o'in ku da suke samu na bayan Allah Allah saka muku da alheri ubangiji Allah biya ku na gode na gode na gode Allah tashi mu lafiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ya Allah ya rahman To babu shakka kamar yadda kuka gani sai dai a ce Allahu Akbar Allah mai iko kuma cikin ikonsa ne ya nufe ta da yin wannan kalami na ƙarshe ta godiya da kuma miƙa saƙo ga wato al'ummar musulmi ga baki ɗaya duba da irin addu'o'i da suke mata kafin mutuwar tata. Wannan addu'a tata da kuma wannan kwanciya tata da bidiyon nan an yi shi ne a ranar da za ta mutu. Allah sarki ba ma ta san cewar wannan shine maganar ta ta ƙarshe ba. Babu shakka jaruma Zainab bus ana kyautata mata zato duba da irin yadda kowa yake faɗar halinta akwai ta da zumunci ga ta kuma da duk inda ta ga mutum inda ta san shi za ta masa magana ga kuma addu'o'i da ta ke yawaita yi wa mutane jama'ar musulmi kamar yadda kuka gani dai wannan ma addu'o'in da ta yi sai da ta sako musulmi ga baki ɗaya babu shakka mama kowa ya nema mata fatan alheri kuma ta uwa ta gari hakan ya saka duk wanda ka ji an tambaye shi ba zai kama sunanta ya ce hajiya zainab ba sai dai ka ya ce ma ba. babu shakka wannan ba karamin abu bane bane shaida ta kirki da aka yi wa wannan baiwar Allah wato tsohuwar jarumar kanewar hajiya zainab Bus) wato mahaifiyar maryam Bus da kuma amude babu shakka Allah ya ji kanki ya maki rahama Allah kuma ya sa mutuwa hutu ce a gare ki Allah Ubangiji ya ji ƙanki ya maki rahama ya yafi maki duka kurakuranki. Haka zalika dukkan al'ummar musulmi waɗanda suke raye a ban ƙasa, Allah Ubangiji idan tamu ta zo mu kuma Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Allah Ubangiji waɗanda suka mutu tun daga kan annabi Adamu har izuwa yanzu Allah ya ji ƙansu ya ba su rahama. Babu shakka, Mama dai Hajiya Zainab bus ta yi kyakkyawan ƙarshe. domin kuwa mutuwa a cikin daren Juma'a ba ƙaramin abun wato nema ba ne ba dukkan wani ɗan adam yana so ya mutu a cikin irin wannan lokaci wanda lokaci ne wanda ake sawa mutum musulmi wato niyya ta gari wato in mutum ya mutu a irin wannan lokacin babu shakka ana sa ran ya dace daren alhamis ko kuma ranar juma'a daren juma'a ko kuma cikin ranar juma'ar babu shakka mama dai ta dace Allah Ubangiji ya ji kanta ya mata rahama. Mun gode masu sauraron mu bisa sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararwa domin haka ne zirin gaba baku damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku.